الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم رساك سعدوا أن اللوكة من البركة أيو لهدي أكو قوة شعبان شكرة دبولة دريه ثلاثين دبير bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina daidai da ɗaya ga watan shida shekara ta dubu da sha goma hudu miladiya muna cikin littafin mu dai na ahkamul jana'iz na babban malami muhammad nasiruddin al'albani rahimahullahu muna cikin abubuwan da ya kawo darasi na hudu a wannan littafi da yake faɗi ma ya juzu lil hadirina wa ghairihim abin da yake zama ya halatta halal ne ga waɗanda suka halarci mamaci ko kuma daga cikin wanda suke wurin ko wasunsu yan uwa ko wasunsu abinda ya kamata su aikata daga ciki ya kawo mana ya halatta a buɗe fuskan mamaci a gani ba haramun ba ne kenan shine abu na farko ya halatta a sumbanci mamaci ba haramun ba ne ya halatta a yi kuka ma wanda mamaci in ya mutu a yi kuka ga makusantansa kuka da babu ihu a ciki ba a ba marin fuska ba ya gariga ba aske kai ba ba ba duka wa'annan ya halatta a yi su irin wannan kuka sai kawo mana hadisin farko hadisin jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ce lokacin da babansa ya rasu ci kansa ya buɗe fuskan babansa yayi kuka mutanen gidansa suna hana shi kuka annabi yana kallo bai hana shi ba na biyu ce kuma akwai goggonsa ita fatima ita ma tana kuka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mata ko tayi kuka ko kada tayi dai mala'iku suna nan suna ma baban jabir inuwa da fikafikansu hadisi na biyu wanda za mu karanta hadisin aisha radiyallahu anha da yake nuna halaccin a yi kuka ko kuma a sumbanci mamaci ko kuma a buɗe fuskan mamaci hadisin aisha radiyallahu anha qalat أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح وبالسنح حتى نزل فدخل على المسجد yana fadi abubakar ita tana cewa abubakar radiyallahu anhu ya dawo daga wato ya zo lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallama sahabbai da yawa sun rude sun kasa sun resa me za su gaya ma mabiya umar yana cikin su waɗanda suke gani to in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu yanzu mutane ya za su yi kara a tsaya ce bai rasu ba don mutane su tabbata a addini ya manta addini Allah ake mawa ba annabi sallallahu alaihi wasallam inda an ci gaba da boyewa har zuwa yauce kaga matsala ne ita a boye ya rasu ya rasu ya rasu wasu in suka gano da kansu sai su juya baya gaba daya to shi yasa ba a ɓoye gaskiya za a faɗe ta abinda zai faru a take ya faru a maganin sa shikenan aka ɓoye kamar mutum ya gano gaskiya da kansa to zai ɗauke ka kai kuma haka an gane to umar ci yana gani to in aka faɗa kuma abin da yake tunanin ai ya faru saboda wasu bayan rusewa annabi sallallahu alaihi wasallam su yi ridda to amma duk da haka duk wani zai ridda zai hana ce annabi ya mutu to aka ce bai mutu ba bai mutu ba har yauce to za su zo su gane ai to in suka gane kuma to jagora ya yi ƙarya kenan ya ce da bai mutu ba ya mutu sai su bijire ma shugaba to sai su umar shi tunaninsa kada a faɗa a samu wannan matsala tunaninsa daidai ne ta wani bangare ba daidai ba ne ta wani bangare to abubakar da ya ji haka sai ya dawo akan abun hawansa ya fuskanto ya fuskanto ɗakin aisha radiyallahu anha inda annabi ya jiya ya rasu annabi a ɗakin aisha ya jiya a dakin aisha ya rasu ya sa nan aka binne shi a lokacin da ciwo ya tsananta sai nemi izinin matansa su ba shi izini ya zauna a ɗakin aisha ya yi jiya suka ce mun yadda ya zauna a nan ya rasu kamar yadda aisha take faɗi tsakanin girjinta nan ɗinta da shinyoyinta kansa na kan shinyoyin aisha radiyallahu anha haka ta mutu kuma abin mamaki a ranar da ya kamata daren kwanan aisha ne a ranar ta rasu a ya ta ce abin da ya riba ni na ƙarshe da annabi ne tona magogi da na yi da miyona da miyon annabi da ƙane na abdurrahman bin abubakar ya kigo sai annabi yana cikin wannan halin amma yana kallon aswaki da ke rike da shi sai aisha take tambaya kana so sai ya nuna eh, yana so sai ta karba sai ta yanke inda ya tona sai ta tona da kanta ta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuskure bakinsa daga nan sai kalman shahada ya rasu amma kaga wasu suna cewa aisha mutumiyar banza ne a faɗinsu matan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ya rasu a ɗakinta a girjinta a kuma ranan kwananta ƙarshen abin da ya haɗa su miyon ita da miyon annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa ai ba musulma ba ne sai su yi makariya ko akuya su dinga tufafi su dinga mata bulala wai aisha ake mahaddi shekara biyu da suka wuce ayi wani buki a england wai na la'antan aisha na duniya sidin na yana na yana yawo buki na la'antan aisha na yan shiya a duniya a england kai tun daga nan za ka gane yahudawa ne suka shirya wannan abu ba musulunci ba ka ce matan annabi sun zama mutanen banza shi annabin kenan fa zai zauna da mutanen banza bai yiwuwa wata da ya aurota ranar da aka yi auren a ranar aka rebu da yake ita mutumiyar banza ce annabi ya shigo ɗakin da ta ce a'udhu billahi minka sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya mata laqad usti an azimin ki ilhaqi bi ahliki lalle kin nemi tsari da babban mutum kuwa me yake tafi iya a ranar suka rubu ga kalman kawai da ta faɗa ba tana neman tsari daga annabi wasu ba suka ce wasu ne suka mata don kawai sharri suka ce ta faɗi wannan don su rubu da annabi ta faɗi haka din a ranar suka rubu. amma su je aisha kafira ce hafsa su ce har ta annabi ya mutu a ɗakinta daga bai yiwuwa to wannan shine ita Aisha take ba da labari sai ya fuskanto a inda shi Abubakar din da ya dawo daga gidansa ya zo masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam gidansa yana anguwan da ake kira Sinhi Sinhi yanzu suna kiran shi se sah shine sunan anguwan kusa da harami a gaban harami in mutu ya san haramin Madina idan daga babu salam inda ake shiga a yi sallama ma annabi sallallahu alaihi wasallama to kafan da ake shiga ta bayan ka spread in ka fita daga haka za ka wani masallaci a hannunka na hagu to za ka tsallake wancan titi a da'irul awwal da yake daga nan aka tsallako ba wani titi da ya haka babba sai shi wanda yake ya kewaye masallacin madina kana tsallakewa daga jikin titi nan ne sif din sif ake kiran shi yanzu nan ne anguwan to anan ta nan gidan abubakar yake to da ya fuskanto daga wurin sai ya zo da yana ji ana cewa annabi ya rasu hatta nazala har ya sauka da akan dokinsa fa dakhala ala masjidi ya shigo masallaci ya zo wajen a inda sabbai suka taru umar kuma ya tara su ya zare takobin sai duk wanda ya ce annabi ya mutu zan fille kansa yanzu nan wa umar yukallimu nasa umar yana ma mutane magana bi ma'ana yana musu hudu ba falam yukallimu nasa hatta dakhala ala aisha abubakar da yazo ya ga yanayin abun bai magana da kowa ba har ya je shiga wajen diyarsa aisha kuma matan annabi sallallahu alaihi wasallam inda annabi yake radiyallahu anha fatayammama annabi sai ya nufi annabi shine at-tayammum don nufin kasa kai aiki da ita shine tayammum sai nufi inda annabi yake wa huwa musajji musajjiyan bi burdin ko bi burdatin hibra an rufe shi da wata alkebba wanda ba ta da zane plant shine bi amanan hibra sai aka rufe shi da wannan fa shafa an wajihi dama ga muhallin shahid ya halatta ka bude fuskan mamaci sai ya bude fuskan annabi sallallahu alaihi wasallama thumma kabba alaihi sai ya durkusa akan annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi haka fa qabbala hu bayna ainihi sai fuskanci tsakanin idanun annabi sallallahu alaihi wasallama anan shi na biyu kenan ya halatta banci mamaci ga abubakar radiyallahu anhu na biyu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sumbanci annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sumbanci annabi a tsakanin idanunsa summa baka sai yayi kuka kaga duka abubuwan da muke bukata sun fito ya halatta bude fuskan mamaci ya halatta sumbanci mamaci ya halatta yi kuka akan mamaci duka sun fito abubakar ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sun faƙala sai abubakar ke faɗi bi abi anta wa ummi ya nabi Allah fansan ka iyaye na guda biyu ya annabin Allah la yajma'u Allah laka alaika mautataini Allah ba zai hada maka mutuwa guda biyu ba amma mautatul allati alaika amma mutuwan da Allah ya rubuta zaka yi ta faqad mitta ka riga ka mutu shikenan daga wannan ba wani mutuwa kuma وفي رواية لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها كامت متوا دباء متوا أبا ينسى باكا باب متوا أبا ينسى تيكنا أو بكر ديزو ديزو يقاء يزو يقا annabi ya tabbatar da yaris ya abin da ya yi sai ya fito sai zo ya samu umar na ce umar tsaya tsaya umar ya kasa tsayawa yana ta magana da mutane abubakar shi kenan sai ya kyale umar shi ma sai ya koma gefe da ya koma gefe ce inna alhamdulillah to kaga Umar yanzu dama sun mai da Umar yana tare da su kamar tsohon yayi ne tun daga sabo ya zo yanzu duka hankali mutane sai su koma ma abubakar radiyallahu anhu sai suka bar umar tunda ya zada yana musu magana to yanzu ga wani mai magana ya zo sabo ya ce umar yi shiru yi shiru umar ya kasa yin shiru yana kan magana sai na mutane magana sai ya koma gefe shi ma sai ya fara hudu ba innal hamdalillah nahmadu wa zuwa kace ke fa man kana abudu muhammadan fa inna muhammadan qad mata ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سيكرنت آية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم وما با أني با قوة بني فاشي متون ko fa illa rasulun man illa sai manzo ne kawai qad khalan min qablihi rusul kafin ci manzanni sun zo sun wuce idan annabi ya mutu ko a kashe shi za ku juya baya ku bar addini wannan tambayan da Allah yake ba mutane kenan sai suka gane okay ce dama zai mutu mutuwansa kuma bai barin a zai sa a bar addini Umar sai ya gane sai ya ji kaman bai taba jin wannan aya ba in ba a yau ba sai mai da sa sai ya zama dukkan sahabbai sai suka kama wa ba muhammadun illa rasulun kad khalan min qabli ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum zuwa ala wannan ayan sai su zama shi'ar na wannan ranan shikenan suka dawo suka bar umar suka gane sai kowannensu su hankalinsa ya kwanta dama annabin zai mutu to in mutu sai a bar addini ce wanda kasance annabi ke bauta mawa to annabi fa ya mutu wanda ke bauta Allah kuma zai bauta mawa to Allah hayyun ne la ya mutu shi raye ne bai mutuwa har abada to dama addini Allah ake mawa shi annabi bayani ne da ya gama bayanin addini shikenan Allah ya karbi kayan sa dama iza jaa nasrullahi wal fathu ne wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillah to kai annabi fasabbi bi hamdi rabbika wastaghfir kine garshin abun nan sa ya cika abin da aka aiko koji da shi mutane sun shiga addini ya yi musu bayani ya isar ya yi duk abin da ya kamata shikenan ya gama abin da aka turo shi sai koma ma ubangijinsa to abinda abubakar ya nuna kenan radiyallahu anhu to wannan hadisi dai ya nuna mana wa'annan abubuwa guda ku ya halatta mutum ya yi su a hadisi na wannan hadisi Imamul buhari da imam nasa'i suka rawaito shi da ibnu hibban da baihaqi dukan su rawaito wannan hadisi hadisi na uku da yake nuna ya halatta wannan abubuwa guda ku an aisha radiyallahu anha aidan daga aisha annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala usman bin mab'un wa huwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga akan sahabinsa usman bin mab'un wa huwa mayyitun ya rasu ya mutu fakashafa an wajhi sai ya bude fuskansa thumma akabba alaihi sai ya sunkuyo a kansa shima ma faqabbalahu ya sumbanci Usman din shi annabi sallallahu alaihi wasallama wa baka nan ma shi ma yayi kuka hatta ra'aitu ad-dumu'a tasilu ala na ga hawaye suna ta kurarowa a nan ɗin annabi sallallahu alaihi wasallam a kumatunsa kenan ya halatta a buɗe fuska ya halatta a sumbanci mamaci ya halatta a kuka ga mamaci duka sun fito ana annabi sallallahu alaihi wasallam ce ma dan uwansa Usman bin Mas'ud radiyallahu anhu wannan hadisi shi ma Tirmizi ya rawaito hadisin da kuma Baihaqi da kuma wasu daga cikin malaman hadisi hadisi na hudu hadisin Anas radiyallahu anhu qala دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام عائشة تكي أي أنا تكي رويتو حديثي ce mun shiga tare da annabi sallallahu alaihi wasallam akan abi mutumin da ake kiransa abisai. sai waye shi sai ke fadi wa kana zira li shine mijin matan da take shayar da dan annabi sallallahu alaihi wasallam ibrahim shine ma'anan zir mijin matan da ke shayar da dan to shi dan sai ce ce wannan mijin na nashi ne kenan to shi shi mijin wannan matan fa khaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibrahim laraba haka suke haka ya fida ba maman shi take shayar da shi ba kan kai wani gida ne a shayar shi mafi yawa to sai aka ta ibrahima nan gidan to mata mijin mijinta shine abi saif din sai annabi ya karbi ibrahimu din faqabbalahu ya sumbanci ibrahima wa shammahu ya cincina ibrahimu din thumma dakhala alaihi ba'da zalika bayan haka sai ya sake dawowa ya sake shiga wa ibrahimu yajudu bi nafsi ran ibrahim yana gargara ya kusa tafiya yajudu yana kai kawo kenan ya kusa fita faja'alat aina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tadrifani sai ga idanu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta zurfani suna zubar da hawaye guda biyu duka faqala lahu abdurrahman bin auf sai abdurrahman dan auf yake gaya ma annabi wa anta ya rasulullah hadda kai kuka ya rasulullah kana kuka faqala ya ibn auf sai annabi ke ya kai dan auf innaha rahmatu wannan kukan da kake ganin nayi rahama ne wanda Allah yake ma bayinsa thumma atba'aha bi ukhra sai ya sake bin maganan nan da yi da wata magana wace magana faƙala sai ke fari innal aina tadma'u wal qalba yahzunu wala naqulu illa ma yurdi rabbana ce lallai idanuwa suna zub da hawaye zuciya tana samun bakin ciki amma ba abin da za mu fara sai abin da zai yarda da ubangijinmu ji annabi sallallahu alaihi wasallam akan mutuwan ɗansa ibrahima sai yake fadi wa inna bi firaghika ya ibrahimu la mahzunun lalle muna bakin ciki rabuwa da kai ya kai ibrahimu idanunsa na zubda hawaye kaga ya nuna ya halatta kenan ai kuka akan mamaci kamar yadda ya gabata sai hadisi na biyar shi wannan hadisi shi ma imamul buhari da muslim da bai haƙi su rawaito shi hadisi na biyar hadisin abdullahi bin ja'farin radiyallahu anhu hadisi abdullahi dan ja'far wanda aka kashe a abin nan tare da shahidai a yaƙi shi jafar din dan yana da cikin alim annabi iyalan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama to shi abdullahi dan Sani ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama amhala ala ja'farin annabi ya jinkirta ma mutanen ja'far salasan kwana uku ayyaciyan bai zo masu bai su yi bakin cikin su su yi kukan su kwana uku bai zo ba sun ma'atahun bayan kwana uku sai ya zo musu faƙala la tabku ala akhi ba'da yawm to kada babu kuka daga yau kuma akan dan uwana kuka ya kare daga yau kwana uku kenan daga shi yasa malamai suka ce to baya halatta ga mace ta yi idda ko ta yin ado ga wani wanda ya mutu ba mijinta ba fiye da kwana uku da kwana uku shikenan ta dauki duk abin da za ta shafa duk adon da za ta yi ta yi in ta wuce kwana uku ta samu Allah in ba mijinta ba to wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi sai ya ba su wannan dama na su yi bakin cikin su su ke yin ado su yi abubuwa na kwana uku daga kwana uku su je daga yau kuka ya kare kenan ya halatta ya kukan mamaci kwana uku ce ma an gane saboda wannan hadisi abu dawuda da imam nasa'i su hadisi da kuma sanadinsa kalar sharɗi na imam muslim imam ahmad ma ya ruwaito hadisi kamar yadda mai littafi yake faɗi ce wannan hadisi zai sake zuwa a nan gaba a babin ta'aziyya darasi na gaba na biyar ma ya jibu ala a ƙaribil mayyiti abinda yake zama wajibi ga makusantan mamaci bayan mutuwa abin da ke wannan waji wancan abin da ya halatta su yi ya halatta in su yi shi ke nan ba su da lada ba zunubi in ba su yi ba ba zunubi shi ma ba lada don ba wai sunna ba ne a yi in sunna ne sai ce in kai kana da lada in haramun ne in kai sai ce kana da zunubi in makaruhi ne in kai to in yayi yawa shi ma kan zama zunubi to wannan ya halatta a yi in baka yi ba ba wani abu ba wanda zai ce a ah, me yasa baka yi kaza ba a kai ne ganin daman ka ne to a wannan kuma abu wanda za a ambato a nan wajibi ne su su ne majibu ala aqaribil mayyiti na farko wajibu ala aqaribil mayyiti hina yablughuhum khabar wafatihi amrani abubuwa guda biyu suke zama wajibi ga mutanen mamacin lokacin da labarin mutuwansa ya zo masu farkon zuwan labarin mutuwa to akwai abu biyu da yake zama wajibi ga mutanen makusantansa al'awwal me na farkon ke fari as-sabr wa rida bil qadari hakuri da kuma yarda da wannan kaddaran da Allah ya dora musu don dama da cikin arkanul iman al-iman bil qadari khairihi wa sharrihi to shi ma kansa shikun imani ne yadda da kaddara da kuma hakuri dalilin haka fadin Allah madaukakin sarki wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawf wal-ju'i wa naqsin min al-amwal wal-anfus wath-thamarati wa bashshir as-sabirin alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah ke fadi ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahama wa ulaika humul muhtadun lalle Allah ce za mu jarrabe ku da wani abu min al-khawf daga tsoro kamalin da muke ciki a yanzu jarraba ne daga Allah madaukakin sarki wanda bai yadda da wannan jarraba ba ya yi haƙuri ya ɗauki ƙaddara shi ma zai shiga cikin abin nan wahala Waljo da kuma yunwa shi ma akwai ta ko ko babu an hana yan mashin ina za su je Allahu alamu to dole su yi haƙuri Allah ne ya ɗora ko ba haka ba ko sai su yi ta zage-zage su yi zanga-zanga babu duka wannan menene kaddara ne daga Allah madaukakin sarki ya rubuta sai ayi yi ci a wannan shekara a wannan lokaci dole ka yi hakuri ba wani abin da ka iya kuma da kaddaran Allah wa naqasin min al-amwali da tawaya na dukiya a sashe ko ta kone ko ta bata ko wani abu ya faru da ita wal anfusi kai hadda rayuka ma shine mutuwa kenan a mutu kana son mutum kuna tare da shi yau da gobe kullun shekara talatin yau a riba ku da shi rubuwa da har abada za ga wata ribuwan tafiya ne kawai za a yi sai ga an ribu ana kuka za a je a dawo kafin a dawo to amma wannan na har abada to kaga dole ne a yi haƙuri wasamarat yayan itatuwa a yi noma ba ta yi ba ko kuma an yin ta kusa yin amfana da ita Allah ya turo ambaliya na ruwa ya share gonakin gaba ɗaya duka jarrabawa ne ko fari ko wasu abubuwa ko fari ya zo shi ma ya busar da duk abin da aka yi gaba daya jarabawa ne daga Allah in aka yi haka tsallake faɗi to amma wa bashir sabirina ka yi ma waɗanda suka yi haƙuri aka waɗannan abubuwa bishara suwaye waɗanda za su yi haƙurin allazina iza asabatuhum musibatu wanda idan masifa ta faɗa musu kowace iri qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan kalman ita ce ta farko kenan da ya kamata shine abu na biyu da ya kamata mutum yayi bayan labarin mutuwa ya zo masa na farko haƙuri da yadda da gaddara na biyu shine wannan kalman istirja shine zai zo a gaba su faɗi wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati hadha wa akhlifni ma huwa khairun minha kamar yadda za mu ji a baya da ummu salma ta yi wannan addu'a din da kuma abin da Allah ya canza mata da mutuwan mijinta abu salama sai Allah yake faɗi to wanda suke faɗin haka ulaika alaihim salawatu suna da addu'o'i daga Allah madaukakin sarki <clears throat> Allah ne zai musu addu'a kenan zai ba su lada min rabbihim daga ubangijin su wa rahama akwai rahama tare da su wa ulaika humul muhtadun kuma waɗannan su ne shiryayyu kaga ga shiriya ga rahama na kuma addu'o'i daga Allah madaukakin sarki a ga wannan ba karamin abu bane kuma ba kowa yake iya yi ba wani sai ya gama ihu ya gama kuka ya to hakuri ya zama dole to ga dole to ta zama dole kan kenan ba abin da zaka yi to in ba yi hakuri ba me za a yi to to ana so as-sabru inda sadamatil ula a farkon da aka kai maka nuji a lokacin zaka yi hakuri ba sai ka kai ka ka kasa rama ba ka ce na hakurin <laughs> ba kasawa kenan ba hakuri bane ko to a farkon labarin ake haƙuri a farkon lokacin da abu ya zo ake wannan haƙuri sai hadisin jabir radiyallahu anhu qala مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال لها wannan hadisin shi ma Anas dan Malik radiyallahu anhu zaga hadisan da yawa anas anas anas saboda shi ne ke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shekara goma yana masa hidima ce annabi sallallahu alaihi ya zo wucewa ga makabarta sai ya ga wata mata inda kabarin a wani kabari wa hiya tabki tana kuka a wannan kabarin tana ta kuka tana ta abin nan kuka a wurin fa qala laha annabi sai kai gaya mata ittaqillah wasbir ki yi tsoron Allah malama ki hakuri fa qalat sai take fadi ilaika anni kashedin ka da ni bi ma'ana rubu da ni don Allah fa innaka lam tusab bi musibati domin abin da ya same ni bai same ka ba shi zaka ba ni akwai annabi take gaya ma wannan amma lokacin ba ta son annabi bane sallallahu alaihi wasallam ta dauka mutum ne kawai irin kowa qala wa lam ta'rifu shi Anas ke nake ba bata san annabi bane sallallahu alaihi wasallam fa qila laha sai ake gaya mata huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum da ke gaya wannan annabi ne fa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam fa akhadha mithlul maut sai abinda fi wance ya fada mata kuma kawai sai ta sume kare kenan wannan masifa ya fi mata ma na mutuwan dan don na dan kuka kawai take yi yanzu kuma wannan sumewa ta yi sai ta ga abinda sai nan ya fi mata na wannan tsananin abin da ya faru da ita fa'atat baba rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ke sai ta gudu zuwa gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ta zo kofa falam tajid indahu bawabina ba ta samu mai gate mai gadin gate din gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ba kawai sai ta kutsa kai fa qalat ya rasulullah inni lam a'rifka ya rasulullah ban sun kai bane don Allah kai hakuri na hakura fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ke ke fadi a'a inna as-sabr inna as-sabra inda awwali awwalil sadma wato farkon duka ake so ka yi haƙuri ana yin haƙuri ne lokacin da abun ke maka zafi a lokacin ake haƙuri to sai nuna yanzu ba haƙuri ba ne ba abin da za ta iya yi ta ji gaba da kuka har zuwa yau ce to eh, ta yi zama a gabani ta kwana dare na yi za su tsorata ta bar wurin ko kuma sai ce haƙuri ne wannan tsorata ne kila sa ta baro to yanzu amma a farkon lokaci ya kamata sai annabi nuna masa tun farkon da ya kamata sai hakuri yanzu lokacin hakurin ya wuce kenan ana so ayi hakuri farkon lokaci wannan kuma hadisi yana da cikin abin malamai da yawa suke kafa hujja kai ya halatta mace da ziyarci kabari kaburbura saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ta ziyartar kabari ba hakuri ne ya umurce ta shi da haramun ne da take annabi zai ce ziyartar kabari haramun da shi zai fara tukuna Nasiruddin Albani daga ciki yana kafa hujja da wannan hadisi wajen raddi ga malaman Saudiya da suke cewa haramun ne mace ta je ta ziyarci kabari ce wannan dalili ne da ya nuna ya halatta don annabi bai gani abin da yake haramu ya ciro a kansa an gane da a lokacin zai gaya mata wannan bai gaya mata ba sai umurce ta kawai da ita ta yi hakuri an gane wannan hadisi shi ma Imam Buhari da Imam Muslim da Baihaqi su rawaito hadisi والصبر على وفاة الأولاد له أجر عظيم سيما لا يكاوني مسألة كما سيبايان هقورين أكان مكسان تنسوي هقوري to hakuri ce kuma haƙuri a kan ‘ya'ya in suka mutu mutu yana da ɗa ko da ɗiya yana son sa sosai sosai shekara ɗaya biyu uku haka ya faɗi ya risu wannan yaro to idan mutu ya hakuri shi kuma akwai lada ta musamman kuma banda na wannan da muka ambata shi kuma yana nashi ladan وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة في حديثي دي واسنزو اذكر أذكر بعضها بعضها زن أنبتي وسودك تشكي إن جمع للتافي أولا حديث فرقو حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند إمام البخاري ده مسلم سكرويتو شي ده بيهقي ده أبو هريرة يكفي لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi babu wani musulmi mutum ɗaya da zai samu ‘ya'ya guda uku ba su balaga ba su mutu kuma yayi yi haƙurin wuta ta shafi wannan mutumin sai dai ta hillata alƙasami rantsuwan da Allah yake faɗi wa in minkum illa wariduha wannan ta hilla dole ne kowane mutum sai ya gangara nan ba wai shiga wutan ba fa sai ya ƙetare wutan ƙetare wuta ga kowa da kowa ne kafin a je jahannama ai afwan kafin a je aljanna to akwai jahannama ai tsakanin aljanna da inda mutane suke to duk wanda zai shiga aljanna sai ya ketare ta wannan wurin to shine kana ala rabbika hataman maqdiyan anan ne za a bar wani zalimin zalimin fiha jisiya na ننجي الذين اتقوا wanda suka ji tsoron Allah su za su zo su wuce ne da sanyi ba ruwansu kamar yadda ta yi ma Ibrahim sai su yi ta wucewa kawai su yi ta wucewa wanda yake azzalumai kuma daga nan wurin sai su fada ciki dama jahannama wutan musulmai ne ba kafirai ba to ayi ta ne eh, za a je a shiga aljanna ta tsakanin shine ina inda siradin take to shine tahillatul qasmi kenan zai wuce ta wannan wurin in minkum illa wariduha to wannan kawai idan har mutum ya hakuri akan yaya guda uku da suka rasu bai faɗi wata kalma ba bai raki ba bai ce wasu ne suke cinye masa mayu ne bai lagana nama wani ba ya yadda da Allah ya kuma yi hakuri akan wannan ya nemi ladan su a wurin Allah to mu wuta ba za ta taba shi su kansu za su zama kariya gare shi daga wuta mutum uku sai dai wannan ƙetarewan da za a yi ta jahannama kawai saniyan hadisi na biyu hadisi wanda imamun nasa'i da bai haƙi suka rawaito shi yake faɗi mamin al-musulmina ko mamin musulmaini ko musulmina ya mutu laha lahuma salasatun min alwaladi babu wasu musulmai guda biyu bi bana mata da miji mamin musulmaini kenan babu musulmai guda biyu mata da miji wanda 'ya'yansu za su mutu guda uku lam yablughul hin dukkan su basu balaga ba illa dakhalahumullahu wa abawaihimul janna fa Allah ya shigar da wannan dan da kuma iyayensa aljanna bi fadli da falalan rahaman Allah qala wa yakununa ala babin min abwabil janna za'a ce ku je ku shiga aljanna sai zo kofa su ce ba su shiga ba sai sun ga iyayensu sai ku shiga aljanna kaga wasu suna nema amma su ana tura su suna cewa a'a sai sun ga iyayensu to tunda yan aljanna ne ba a bata ma la yahzunuhumul faza'ul akbar da aljanna ba a bata masa rai in zai shiga aljanna ba a yi da ransa zai bashi ba su yi ma Allah komai ba su ce kuma suna so su ga iyayensu sai sun shiga da su Allah shi ta ku je ku na muku kamo sai je su dauko iyayensu kawai sai su jefa ga aljanna wannan 'ya'yan guda uku in suka mutu su kasance a kofan aljanna fa yuqalu lahum sai a gaya musu udkhulul jannata ku shiga aljanna fa yaquluna hatta yaji abawana sai iyayen mu sun zo ba za mu shiga ba yan gata ne waɗannan har a lahira ma ko bai ce musu su shiga aljanna sai sai iyayen su sun zo to a haka fa yuqalu lahum udkhulul jannata antum wa abawakum bi fadli rahmatillahi ku shiga aljanna ku da iyayenku da falalar rahama Allah sai sa su aljanna sine wallahina amanu wattabaatuhum duriyatuhum bi imanin ko wama bi imani alhaqana bihim duriyatuhum wama aladnahum min amalihim min shay ko da iyaye su ma in suka yi aiki na gari haka za a yi musu da 'ya'yansu wasu sai a haɗa su sai kuma a kai su aljannan da ya kamata ɗaya fatin ya kasance to ɗaya in yana gasa sai a kai shi inda ya kamata to nan falala ne na Allah dauki sarki shi yasa ki cewa 'ya'ya ƙanana wanda suka rasu za a zama shaito ga iyayensu a ranar kiyama sukan ma kasance a wani hadisi kamar kifaye a ruwa suna iyo cikin wuta su je su ɗebo iyayensu su kai suna da shi wanda za su yi shaito a ranar kiyama su ma yasa yaro ya rasu ya ce ka sanya cikin rainon annabi ibrahim don su ba gafara ake nema musu ba su ba su yi wani zunubi ba addu'ansu za ka ga daban da wanda ake ma manya masu zunubai wannan imamun nasa'i da bai haƙi su hadisi hadisi na uku da yake nuna akan in mutu ya guri akan rasuwan yaya zai samu lada mai yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi ayyuma imratin ma tadlaha thalathatun min alwaladi kanu hijaban min annari duk macen da ƴaƴanta uku suka mutu to za su kasance wato sutura kariya gare ta daga wuta qalat imratu sai wata ta mace take fadi wasnani idan biyu ne fa ya rasulullah qala wasnani har biyu ma ba su ce ɗaya fa ko ɗaya ne ba abin da ake bukata dai haƙuri da mai da al'amari ga Allah maɗaukakin sarki lokacin da ɗaya rasu kada a fara cewa kaza kishiya ne ko wani abu ko dai irin wannan in ba a yi wannan ba to ne ladan zai tabbata ma aka faɗi wasu maganganu to kaga yan akwai matsala kenan ba za a samu wannan ladan ba Buhari da Muslim da Baihaqi su rawaito hadisin daga Abi Sa'id al hadisi na hudu إن الله لا يرضى لعبده المؤمن إذا ذهب بسفيه من أهل الأرض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة wannan hadisi na imam nasa'i daga abdullahi bin amru yake faɗi allah baɗauki sarki baya yarda ga wani bawansa mumini ya samu wani sakamako bayan an tafiyar da masoyansa bi ma'ana ƴaƴansa kuma yayi haƙuri ya nemi ladansa a wurin Allah Allah ba ya yarda da wani sakamako gare shi sai aljanna bi ma'ana bai da wani sakamako a wurin Allah sai aljanna kaga duka <clears throat> yana kuɗaitarwa ne akan haƙuri idan aka yi ma mutum rasuwa sannan sai ya zama na ƴaƴa su kuma nasu daban ne na musamman ne su har haƙurin ma yakan sa mutum ya cancanta ya je wuta wannan haƙurin da ya yi kuma ya ceci mutum ya hana shi shiga wuta hadisi na al'amari na biyu daga cikin abin da yake zama wajibi ga makusantan mamaci bayan mutuwa da labari ya zo musu shine al-istirja wanda muka yi magana kenan a ɗazu wa huwa ya ƙula inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine al istirjadi al-hasan al-basri yake fadi yakan gode ma Allah idan ya samu masifa saboda abubuwa guda hudu yakan gode ma Allah wani abu ya same shi ce abu na farko zai gode ma Allah da ya bashi dama ya faɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zai gode ma Allah da wannan masifa ba ta fi haka ba zai gode ma Allah da ba akan imaninsa ba wannan masifa ta fada na uku na hudun na manta na tuna cikin karatu zan fara waɗannan abubuwa ce kan gode ma Allah idan har ya samu wani abu saboda irin wayannan abubuwa ba tafi haka ba ba kan imani addini ba fitina da addini sannan ya Allah ya bashi iko yayi istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai gode ma Allah akan haka ne saboda ba karamin abu bane mutum ya samu wayannan abubuwa din fitina ba abin da shafi addini wasu a imanin su ne ake fitina cikin ko sai aikata aikin kafirci bai damu ba saboda imani ya yi rauni sosai in dai zai samu duniya kowane irin abu zai iya yi in ma dan da ya haifa aka ce ya kawo zai iya kawo kaga wannan fitina ne a imani in kafirce ma Allah aka ce yayi zai iya yi kowane irin abu aka ce yayi zai samu wannan fitina ne a imani to samun kuma fadin inna lillahi wa inna ilaihi kuma ita wata ma ni'ima ne sannan kasancewa ita masifan ba fi haka ɗin ba shi kansa ni'ima ne har ya samu dama faɗi inna lillahi din shi kansa ni'ima ne shine inda Imam Hassan al-Basri ke faɗi sai yake faɗi kamar yadda ya zo a ayan da ta gabata wa yazidu alaihi qawluhu sai mutum ya sake bayan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya faɗi Allahumma ajirni min musib fi musibati wa akhlif li khairan minha ya Allah ka tsiratar da ni daga wannan masifa ka yaye min wannan damuwan kuma ka canza mun da abin da zai fi alkhairi akan wannan da na risa abin da na risa na matacin da na risa shi ma hadisai da yawa sun zo akan wannan din hadisin farko guda ɗaya da malam ya kawo mana hadisin ummu salama radiyallahu anha matan abu salama abu salama ya mutu ya bar matansa ummu salama radiyallahu anha take faɗi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ƙul na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi ma min muslimin tusibuhu musibatun babu wani musulmi da wata masifa za ta same shi fa ya yaqulu ma amarahu Allah ya faɗi abinda Allah yayi umurni akan wannan abun ya faɗi wannan kalma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif wa akhlif li khairan minha ya faɗi wannan kalmomin illa akhlafa Allah lahu khairan minha fa ce Allah ya canza masa da abinda yafi alkhairi daga abinda ya rasa daga mutumin nan da ya rasa qalat tace fadi tunda ta ji annabi ya faɗi wannan in ji salama falamma mata abu salama lokacin da abu salama ya rasu mun wuce baya lokacin da annabi ya zo gaida su a gida ya samu abu salama ya rasu idanunsa sun bude annabi ya rufe idanunsa ya yi masa addu'a ko Allahumma ghafir li abu salama ce waj'alhu fil na zuwa karshe masa addu'a mun wuce wannan hadisi din da ya nuna za a mamaci addu'a bayan rasuwansa daga zuwa farko abin da za a masa kenan sai yake faɗi da ya rasu sai muke fadi qultu sai muke fadi in ji ta kenan ayyul muslimina khairun min abi salama annabi ce idan mutum ya wannan addu'a Allah zai canza masa da mafi alkhairi amma cikin musulman wa yafi abu salama tunanin ta kenan ta yadda ta yi yaƙini za ta samu to amma tunanin sa waye ne shi din an gane shine tunanin ta kaga yaƙini irin na sahabbai da abin da annabi ya gaya musu idan annabi ce za a samu kaza to su in za su yi wannan abun sun yi samu su yi tunani wannan abun ta yaya zai zo musu ko ya za su karbi abun in ya zo musu ba sa yi bari su gwada su gani ba haka bane tunaninsa wa ya fi abu salama ta yi ta tunani abubakar kai abu salama ai daya suke da abubakar umar kai shi ma to tun da bai fi abubakar ba ai ba zai fi umar ba usman haka ta yi ta lissafi cikin sabbai ba ta taba kawo tunanin annabi ba don ba ta tunanin annabi zai zo ya neme ta kaga tunaninta kenan waye ya fi abu salama awwalu baitin hajara ila rasulillah farkon gida da ta yi hijira gida gaba daya ɗungurungunta ta yi hijira daga makka ta zo wajen annabi gidan abu salama ne waye fi shi kowa sai dai hijira shi kaɗai daga baya iyalai su biyo ko amma gidan gaba daya ne suka yi hijira ba wanda ya fi shi sun ma in ne ce to bari in faɗa in ga waye ne zai zo da ya fi abu salama ثم قلتها سينفدي wannan addu'a fa akhlafa Allah li rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sai canza min da rasulullah da manzon Allah tana gamawa qalat arsala ilayya rasulullah sai annabi ya turo dan sako sai ga dan sako yana zuwa assalamu alaikum kace ummu salama eh to ni dan sako ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake faɗi yace yana son ki da aure shikenan ce ni manzon Allah ina da ya'ya fa da yawa kuma ina da kishi nabi sallallahu ya ce duk wannan ba matsala bane zan kula da ki zan miki addu'a kuma Allah ya cire miki kishi ya aure ta kaga Allah ya canza mata da mafi khairun min abi salama saboda ƙininta da imaninta da ta yi ga wannan abu shine sai ga ɗan sako hatab hatib bin abi balta hatib dan abi balta ni. lahu yana neman nema na ga manzon Allah ya zo ya zartar da sakon manzon Allah gare ni wannan hadith bin Abi Balta shine mutumin nan da ya tura wasiƙa da wata mata da je da gaya wa mutanen Makka za a zo a yaƙe su shine ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda ayan nan ta sauka a kansa shine wannan shine annabi ya turo ya zo ya gaya ma ummu salama yana neman ta sai zo yake gaya mata ce inna li bintan wa ana ghayurun ina da diya kuma gani ina da kishi ya rasulullah fa qala amma bint ibnatuki fa nad'u allah an yughniha anha idiyar da kike mu roki Allah madaukin su ya wadatar da ita daga ke imana ta wadatu ta samu ta wadatu daga gare ki ta zan ba ta bukatan zuwa kusa da kai tana da wadatar da za ta iya zama wa ad'u allah an bil ghaira kuma nan roƙi Allah ya tafiyar miki da wannan kishin naki shikenan sai annabi ya aure ta yanzu kana karanta hadisai daga jan ummi salama zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam mata annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai da yawa kabir shafi wankan janaba daga ita sai Aisha suke ruwaito su da yawa abin da shafi haila na mata kaga su suke ruwaito suke zuwa su tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam su suke gani yadda annabi ke kasu zo su bada labari ita ummu salama radiyallahu anhu kaga me ya kawo mata wannan shine bin umarnin annabi da ya dini da abunda annabi ya faɗa ya kawo mata ta samu wannan matsayi a wurin Allah da wurin annabi sallallahu alaihi wasallam har zama tsaya daga cikin ummahatul mu'minina ita ummu salama radiyallahu anha to wannan shine insha Allah za mu tsaya a nan Allah ya kai mu sati mai zuwa za mu faɗi bayanin da shi mai littafi kawo wannan haƙurin da ake magana to baya hana mace kuma ta ɗan bar yin ado na wani lokaci shine sai kawo mana kuma wani lokaci ake so kwana nawa ne don an ce a yi haƙuri kada a yi raki to bai hana mace ta hannu daga yin ado kuma shine matsalan da zai kawo mana nan